Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yan uwana mata da maza abota kallon shafi na barkan ku da sake kasancewa da ni Yasmin Harka a cikin wani bidiyo na na gaba. Yan uwana mata da maza ina muku barka da wannan lokaci kuma ina yi muku fatan alkhairi sannan ina alfahari da ku dari bisa ɗari. Yan uwana abota kallon shafi na zan ƙara ba ku haƙuri akan jinkirin bidiyoyi na da nake ta yi a wa'innan kwanaki. Hakan ya samo asali ne saboda yanayin zama ban cika samun lokaci in zauna yadda ya kamata ba ɗan uwana mata da maza yau zan kawo muku abubuwa guda biyar da suke tayar da namiji sha'awa abubuwan da suke tayar da namiji sha'awa guda biyar su zan kawo miki kai ma zan kawo maka domin mu kiyaye su akwai yanayin cin abincin mu wanda in har ka ci su ko kuma in ce ka sha su zaka samu wadataccen sha'awa zaka ji filin mai ƙarfi ya taso maka misali kana namiji idan ka sha madara madara zaka iya shan madara ko yogurt duk idan ka sha ɗaya daga cikin wa'innan zai tayar maka da sha'awa sannan ka samu kwaɗon kabeji mai lafiyayye kwaɗon kabeji wanda ya ji misali ya ji tumatir ɗanye nunanne ya ji sauran abubuwan haɗi shi ma yana tayar mu da namiji sha'awa sannan namiji ya samu zogala lafiyayyen zogala shi ma ya ci yana tayar mai da sha'awa sannan ruwan zogala ruwan zogala irin wanda aka dafa zogalin nan ruwan kawai ka samu ruwan ka zuba mishi madara madara ko na ruwa ko na gari shi ma idan kai haka yana tayar maka da sha'awa sannan akwai abin da namiji zai yi shi ma zai tayar mishi da sha'awa shine ya yawaita cin aya aya aya ɗanya haka aya aya noman namu aya a jikata idan namiji ya ci zai tayar mishi da sha'awa haka ita ma idan mace ta ci zai tayar mata da sha'awa tayar da sha'awa shine mutum ya samu wadataccen ruwa a gaban shi ya ji yana filin yana buƙatar ya sadu da matarsa shine ma'ana yana cikin sha'awa idan ka ci wannan zai tayar maka da sha'awa mace tana cin aya ya tayar mata da sha'awa namiji ma yana cin aya ya tayar mishi da sha'awa mace na shan madara ta samu wadataccen ni'ima shi ma haka namiji sannan namiji yana cin kwakwa da aya ka ci kwakwa ka hada da aya shi ma yana tayar maka da sha'awa sannan shan 'ya'yan itatuwa misali ka samu gwanda ka samu gwanda ka yi blending dinta, ka zuba mata madara ka zuba mata zuma shi ma zai tayar maka da sha'awa uwar gida idan mijinki yana fama da karancin sha'awa za ki iya yi mai abubuwan nan da na lissafa miki in kika yi tabbas hakan zai motsa sha'awar shi ina maza masu fama da karancin sha'awa ku gwada wa'innan haɗin da na zayyana muku insha Allah idan kai amfani da wa'innan abubuwan za ka samu wadataccen ni'ima a tattare da kai sannan ina maza masu fama da gangancewar gaba karancin sha'awa bushewar gaba ka ga gabanka yayi ya yakune haka yana maka kaikayi yana fitar da farin da kuma sauran sauran releaser ka daure kai ona ingantaccen maganin nan na yasmin har ga masu fama da karancin sha'awa gangancewar gaba sauran releasing rashin kuzari rurrukewa gaɓoɓi da kuma ƙarancin ruwan mani insha Allah ku daure ku oda ingantaccen magani ne ismin harka in kuka yi amfani da shi za ku samu waraka akan haka a kwanakin baya na jawo hankali akan wasu bidiyo da suke yawo a tiktok ana ikirarin wai yasmin harka yasmin harka yasmin harka maganar gaskiya wannan bidiyo ni bana yin tiktok wasu suna zuwa suna yin odon magani a tiktok suna tura musu kuɗi basu basu ba abubuwan da ya kamata to ba ni bane yasmin harka duk wanda ya ga fostin sunana a tiktok ba ni nake yin tiktok ba ni ba na yin tiktok wasu ne suke amfani da sunana amma insha allahu hakan ma za a yi maganin shi ina godiya sosai ga ma'abota kan shafi na sunana yasmin harka masu buƙatar odar maganin mu ga nambobi na za ku iya kiran kowanne a cikin agent dina domin ku samu ingantaccen magungunan mu ina godiya sosai